ranar gobe kiyama da an sha kallo a wajen shugabannin kasar najeriya in saɓi ƙur'ani izu 60 in rantsuwa da shi sannan in zo wasu abubuwan su jujjuya a sa babba cikin karami in bubbulli mummurɗe wasu abubuwan ba daidai ba to ranar gobe kiyama cewa allah ne kai rantsuwa da ƙur'ani izu 60 gaskiya to waɗanda dai suka ɗauka to allah ya sa su gama lafiya Allah ta su nema lafiya Allah ta ya su rufe amma dai wallahi da matsala babba fa a rike da Allah idan ni ne ba zai ba ba za rantse ba in za ku bani ku bani mulkin amma ba zan rantse ba babu magana rantsuwa da Qur'ani da sittin wala ba auka nake yi gauro gauro gauro mai azumin je mage gauro mai zaur da karago gauro gauro tashi gari ya waye ai garin ya waye ashe garin ya waye <laughs> Allah kaɗai san adadin mutanen da ba su yawa ba da asuba ba su ci abinci ba da asuba saboda sun makara assalamu alaikum jama'a yadda aka so mana azumi lafiya Allah ya samu gama shi lafiya Allah ya sa da mu za a yi sallah cikin wannan wata mai albarka kamar yunwa nake jifa to amma dai haka zan daure dole ai ya kai yau muka kai mun kai daya saura guda 29 ko kuma in ce saura guda 28 haka nan za a daure wanda ba su yi aure ba su samu su yi aure eh, buga baka baka ta makara <laughs> a sha ruwa lafiya jama'a sai an jima a sha an jima da ke